Assalamu alaikum jama'a. Yau bidiyon da muka zo da shi zan nuna muku yadda za ka tura wani sako cikin WhatsApp ɗin shi ba tare da kai kuma ka shiga cikin WhatsApp ba. So akwai lokacin da za ga baka son shiga cikin WhatsApp ko baka son wani ganka online ko kuma ba ma ka so ka ga wasu sakonnin kwata-kwata. So kana iya tura wani sako ta WhatsApp ya shiga cikin WhatsApp ɗin shi kuma ba tare da kai ka shiga WhatsApp ɗinka ba. Idan ba ku yi subscribing channel ɗinmu ba ku yi subscribing ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyon mu zafafa masu amfani irin waɗannan su wuce ku. so abin da ake yi shine ba wani application za ka yi installing ba za ka shiga cikin google google naka so wannan shine google za ka shiga cikin google so wajen wajen da ake yin sacin za ka rubuta send a whatsapp message sai kai sacin so bayan ka yi sacin zai kawo kanan daga gefen tambarin whatsapp za ku ga ɗigo uku so in ka taɓa wajen za ku ya baka alamun open whatsapp za ka iya buɗe application kenan so idan baka so ka buɗe application za ka iya turawa ta nan abin da ake shi ne nan wajen tu za ka taɓa aro ɗin gefen tu zai kai ka inda za ka zaɓi wanda za ka tura wannan saƙon misali zan tura ɗaya lamba ta ƙwara tu nan wajen message kuma za ka rubuta shi saƙon da za ka tura misali kawo biyu so wannan shine sakon da nake so zan tura sai ka taɓa wajen aro kibiyan nan so me kuka gani a rubuta message sent ma'ana sakon ya je masa so wannan <clears throat> idan zan je na duba na gani sakon ya je cikin whatsapp ɗina ɗaya so <clears throat> kun gani gashi nan sakon ya je hawaye so wannan yadda ake tura mutum sako kenan whatsapp ɗin shi kai kuma idan baka so ka shiga cikin whatsapp ɗinka ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon idan kuma ka samu tangarɗa ko akwai ɗan matsala wajen yin za ku iya yi min magana ta bangaren comment ni kuma insha Allah za mu ba ku amsa cikin gaggawa sai an jima.